Ezekiel Sura goma sha biyu An yi alamar zaman bauta Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, kana zama a cikin mutane masu tawaye, suna da idanun gani amma ba sa gani, suna da kunnuwan ji amma ba sa ji, gama ’yan tawaye ne. Saboda haka, ɗan mutum, ka tattara kayanka don zuwa zaman bauta, ka tashi da rana suna gani, ka ƙaura a inda kake zuwa wani wuri. mai yiwuwa za su gane ko da yake su gidan ’yan tawaye ne, da rana yayinda suke kallo, ka fid da kayanka ka tattara don zuwa zaman bauta, sa'an nan da yamma yayinda suke kallo, ka fita kamar yadda mutane masu tafiya zaman bauta sukan yi, yayinda suke kallo, ka huda katanga ka fitar da kayanka daga ciki, ka sa su a kafaɗarka yayinda suke kallo, ka kuma fitar da su da dare. ka rufe fuskarka don kada ka ga ƙasar, gama na mai da kai alama ga gidan Isra'ila, sai ne kamar yadda aka umarce ni, da rana na fitar da kayana na tattara don zuwa zaman bauta, sa'an nan da yamma na huda katanga da hannuwana, na kwashe kayana da dare, na ɗauke su a ƙafaɗuna da suke kallo, da safe maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, gidan ’yan tawayen nan na Isra'ila ba su tambaye ka. me kake yi ba? Ka ce musu, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Wannan abin da Allah ya yi magana a kai ya shafi sarki a Urushalima da kuma dukan gidan Isra'ila, waɗanda suke a can, ka ce musu, Ni alama ne a gare ku, kamar yadda na yi haka, haka za a yi da su, za a kai su zaman bauta kamar kamammu. Sarkin da yake a cikinsu zai ɗauki kayansa ya saɓa a kafaɗarsa da dare ya tafi, za a huda masa rami a katanga ya fita, zai rufe fuskarsa don kada ya ga ƙasar, zan shimfiɗa masa ragata, za a kuwa kama shi da tarkona, zan kawo shi Babiloniya, ƙasar Kaldiyawa, amma ba zai ganta ba, a can kuwa zai mutu. Zan warwatsa dukan waɗanda suke kewaye da shi a dukan fuskokin iska, ma'aikatansa da dukan rundunoninsa zan fafare su da takobi da aka zare za su san cewa ni ne Ubangiji sa'ad da na watsar da su a cikin al'ummai na kuma warwatsa su cikin ƙasashe, amma zan bar kaɗan daga cikinsu su tsere wa takobi, yunwa da annoba, saboda a cikin al'umman da suka tafi su furta dukan ayyukansu masu banƙyama, sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji. Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka yi rawar jiki da kake cin abincinka, ka kuma yi makyarkyata don tsoro da kake shan ruwanka. Ka faɗa wa mutanen ƙasar cewa, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa game da waɗanda suke zama a Urushalima da kuma cikin ƙasar Isra'ila, za su ci abincinsu da razana, su sha ruwansu da tsoro, gama za a washe dukan abin da yake ƙasarsu, saboda hargitsin dukan waɗanda suna zama a can, garuruwan da mutane suna ciki za su zama kufai, ƙasar kuma za ta zama kango, sa'an nan za ku san cewa ni ne Ubangiji. Maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, mene ne wannan karin magana da kuke da shi a ƙasar Isra'ila mai cewa, Kwanaki suna ta wucewa, wahayi bai gudana ba? Ka ce musu, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Zan kawo ƙarshen wannan karin magana, ba za su ƙara faɗar wannan karin magana a Isra'ila ba. Ka ce musu, Kwanaki sun gabato da za a tabbatar da kowane wahayi. gama ba za a ƙara ganin wahayin ƙarya ko a yi duba na daɗin baki a cikin mutanen Isra'ila ba, amma ni Ubangiji zan yi magana abin da na nufa, za ta kuwa tabbata ba tare da jinkiri ba, gama cikin kwanakinku, kai gidan ’yan tawaye, zan cika duk abin da na faɗa, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, gidan Isra'ila suna cewa, Wahayin da yake gani na shekaru masu yawa ne nan gaba, yana kuma annabce annabce game da wani zamani ne can, saboda haka ka ce musu, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yake cewa, ba wata magana ta da za ta ƙara yin jinkiri, duk abin da na faɗa zai cika, in ji Ubangiji Mai Iko Duka.